littafin irshadu salik a yau muna cikin kitabun nikahi za mu tashi fasalin bayanin mataye waɗanda sun ka haramta ga aure faslin ta harumul um uwa ta haramta ga aure wa yin ko koda ta zama madaukakiya wato koda ta zama uwar uwar uwar uwar uwa inda tushe guda ne har can gari ta to haramun ce waldantu haka nan yadda mutum ya haifa ita ma ta haramta wa in nazarat ko da ta yi ƙasa ɗiyar ɗiyar ɗiyar ɗiyar inda shi a tushe to baya auren walau min zina ko da ɗiyar zina ce kamar mutum ya yi zina da mace ta yi ciki ta yi to ɗiyar nan baya auren ta inda min ƙasin a wurin malam an ƙasin wa ta ga hundun maji shi ne amma dan maji shi ne yake halatta tun ya yi mace ciki ta haihu ya amina eh dan maji shi ne yake ba kona tun da ba ɗaya shi ba ce wal ukhtu haka nan ya uwa ita ma haramun ce wato ya uwa na ana rahin wanda yake ciki ya haɗu uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wato wanda sun ka haɗa dai makwanci ko na uwa ko na uba ko na duka ita ma haramun ce wa banatul ake da ɗayan ɗan uwa wato ɗan uwanka wanda kun ka to ciki guda da shi ɗiyanai haramun ne da jikoki ne wa uku ci da ɗayan ɗan uwa wato duk macen da yake kun haɗa filalin abin nan haihuwa da ƴar uwarka wanda kuka to ciki ɗaya na uba ko na uwa ko da duka da ɗiyanta haramun da jikokinta shine ce wa in ba ko da sun yi nisa wal amma to haka nan gwaggwani wato waɗanda suka hito ciki ɗaya da uba ko sun ka hito mahaifa ɗaya ko kaso ɗaya ko duka su ne gwaggwani wal khalatu da innoni su ne yan uwa <coughs> wanda kin ka haɗa haihuwa da mahaifiyarka ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ko kuma uba ɗaya ko uwa ɗaya min jami'il jihad shine ko ko shi kai ko li abai ko li ummai ko ta wani jiha wa ummu zawjati haka nan uwan matan mutum ta haramta bil akali da zara an daura amri eh wato uwan matan mutum da an daura mai aure da mace tun bai ganta ba uwayenta uwarta ta haramta gare shi kakarta ta haramta gare shi shine bil akali wa banatu iyan matan mutum su haramta gare da dukuli idan ya tare da uwa ko ya talabbi da ita to biyanta sun haramta gare shi amma idan damla amri ne an kai sai ya ga yadda ya ce yana so sai ya saki uwar a damla mai amri da iyarta in ta yarda eh, wala ta tasul hurmatu bi ainiha kuma ah, bi kauniha ko eh wato ba sai ainihin biyan matakka ba ko da kanyar matakka ba sai ainihin biyan ba eh ko da ta wato ɗiyarta ko ɗiyar ɗanta in ka aure ta ita haramun sannan wala bi kauni hafi hijiri ko ba sai tana gidanka ba ita agodiya eh, kamar can Allah ki fi mujurikum to babu bai da makumi babu mai illam ya kunu bi mu jure ku, mujurikum babu wannan ko tana gidanka ko tana gidan mijinta wa ala irin aba'i haka nan matan ubanni wato macen da babanka ya aura haramun wa ya alau ko da kakanka ne ko kakan kaka wal abna'i da matan iya matar ɗanka wanda ka haifa wa in nazali ko da sun san ko da jikan jikan ka ne in ya sake mata ba ka aure wanda kahul muqtalabu fihi auren da an kai sabani gare kuma kasahi kamar ingantaccen aure ne idan a irin auren da an kai khilafa gare eh, uban ka ya aure mace irin wannan aure ya take ta ya rabu da ita baka aurenta, ko dan ya aure irin ta ya rabu da ita baka aurenta, shine ma'ana kasahi Waldan ubain al hakanan tara ƴan uwa biyu ya da kanwa su kishi miji guda shi ma bai halatta wal mar'atu wa ammatiha Hakanan mace da ita da gwaggwanta mutum ya aure mace sai kuma ya auro an wa uban wannan matar shi, ko ya uban matar shi su kishi bai halatta ba an halata ko innata ya aure ta kuma ya auro an uwarta ko ya uwarta su kishi tare bai halatta ba amma inda ka aure mace ta saki kana iya auren gwaggwanta ko kana iya auren kanwa uwata in ta ki zama ita ko ta mutu hmm. a da aure kahin ko da mallaka irin ta bauta ta sadaka ko kuma da amre wa ziyaratu ala arba'in zaujati haka nan ƙari akan mace hudu shi ma bai halatta ba mutum ya aure mace ta biyar bayan ɗallaka wahiyar ta raja'iyan ko da ya saki guda saki raja'i saki na foli wato eh, lam ta hilla lahu a hatta tan qadi iddatuha wata ta ba ta halatta gare sai ta gama idda eh in ya saki mata shi guda yana da mata hudu sai saki guda saki da jini to sai su yi idda tare <laughs> sai saboda haka bai da dama amri sai ta gama idda in ta gama idda to ta zan ba shi ba yanzu yana da mata uku kenan to sai ya amro wata da hudu amma muddin bata gama idda ba to mata ne hudu sai yana iya mai ya ƙare sai ba'ini amma saɓanin saki ba'ini in ya zan saki ne ba'ini irin sakin kotu ko sakin hulki ko kuma saki ƙablal masisi ko saki uku to wannan duka yana iya amro wanda domin waccan ba a ba ya iya dawowa da ita gidan sai an ɗamra mata amri da shi to ba a ɗamra ba wa mutaddatul ghairi haka nan wadda ka iddar wani kamar wani ya sadu da ita da amri ko da zina tana cikin idda to shi wani haramun ne ba ya zo ya amri wannan matan mai idda wani wata firihu da shaɗi mata haka nan bayyana neman aurenta shi ma haramun ne latta ayyidu amma ban da shaguɗe ka inni fi kila ragibun kamar yace ni game da ke mai tsananin kwaɗayi nake ina kwaɗayi wa alaiki harisu ni mai kwaɗayi nake akan ki ina son ki kwarai wala wuyi da makamancin haka dan yi yayi haɗa haka za ta yi sha za ka ce mutumin nan kila in ni kama ita zai amini to wannan fa in sala, idan ya yi dukuli jahilan bi ha, wato ya zahilci harancin ta gare wato ya buɗe ta cikin amre kuma an ɗaura mai eh, cikin idda tana idda kuma an ka ɗaura mai amre tana idda sai kuma ya take ta tana idda har ma alaihi abada ta haramta gare har abada wa halil alimu mislahu yalla to shi wanda ya sani shi ma kamar shi ne ko ko in ya sani kamar da nake yayi ba amri bane kaulani zan duka ce eh kuma macen da ta bi da tarihi ka shiga gare ta ita ce ɗayan mace uku ko dai mai sakin idda mai mai idda saki uku ko mai idda mutuwa ko mai idda zina amma wanda take sakin tarihi ne idan mutum ya aure ta ya take ta bata haramta gare shi ba don kamar ya samu mata wani ce daura mata aure na ita babu ta da tarihi wadda da jini amma mai saki uku in tana idda in mutum ya aure ta da wannan idda kuma ya take ta da wannan aure to ta haramta gare ya abada wadda ta yi gane da wani tana cikin istibra'i sai daura mata aure ya take da ta haramta sannan wadda take idda ta kaba mijinta ya mutu tana idda ta kaba sai ya ɗaura mata amri ya take ta to wannan ta haramta a abada amma mai idda rijiji ko ko shi ya take ta tana tana idda zina shi da waɗannan babu tabiyyar tahrimi gare wal mashhuru abinda an mashhuri anan tadakhulul iddatayn iddobi biyu sun shige juna wato idan ta yi gini daya ko ta yi gini biyu sai sai kuma ɗaura mata aure take ta saura gini guda to abinda an mashuri yanzu ta yi tsarki uku amma ƙabilin mashuri suna ganin a'a sai ta yi da idda da in ta gama wata tsoho idda sannan ta faru sabuwa kuma ta yi ta daban shi ya mashuri shi ya ƙabilin mashuri shi ne zance na biyu wal mabtutatu haka nan wanda an ka saki batti ba ta halatta ga mijin ta wanda ya sake ta hatta ya da ha zaujin gairu sai wani miji na daban wanda ba shi ba ya take ta waa amubahan taki na halal fi nikahin sahihin cikin in aure wanda yake lahiyayye ingantacce wa qadhihin liha amma aurenta da niyya halatta ta yamna'uha lahuma ko ha ko ya hana ta gare su da shi da shi mai halattawa da wanda za a halatta ma duk ba tare ta gare su eh. wata sadu ma alal wadi kuma inda sun ka gaskanta juna akan taki yuhilluha ya halatta ta eh, da an ka ɗaura mai aure ta ta kwan gida ne ta yi ta hito kai ya tace ai ya take ta ce eh ya take ta amma dai guda kawai ga ya gaskanta ta eh duk sun gaskanta juna eh ya take ta eh ya take ta sai in ta gama ita, in ya take ta ta gama ita sai ta koma gidan mijinta la karuha, amma banda inda yace shi ya take ta tace ƙarya shi kai na gane ta to nan da ya halatta sai ta sauke wani amri shi ne eh, ya ne ya to Allah wa ne shi a eh to na can wajen sakin alƙari eh ta gama ita ba eh. nan mutum ba ya dama ce in yace zai dawo da ita ta yarda sai an amri ko da ba kuma ita ba eh. oh. ba ta gama ita ba ta an irin wannan kotu gada a aka ba alƙali ya hukunci da aka ke ta ba da hmm. laƙul hukumi kenan hmm. na eh eh a walan lena buɗaɗɗe ne ba hmm. da an gane to auren ya buɗe ka gane tawa hasmin nikahun shigari auren shigari wa huwa ne an yi zawo da kullun waliyatahu kowanne ya aurar da abin wani ta min al ga wancan ala Allah mahara akan babu sadaki tsakanin kamatau in kamata ka wal mutu'a da auren mutu'a wa huwa al muwaqqati shine aure wanda an kawo lokaci da nan zuwa lokaci kaza Wasirru da auren asiri shine auren da an kai wasiya ka a faɗi gidan wani ko ka a faɗa ma jama'a wa huwa almutawafa shine wanda an kai wasiya ala kitimani akan koyi wannan hali yake da auren rana shine katazo ta zo gida ne sai da rana in ta zo da daddare babu amri wa huwa shine wanda an ka sharɗanta itiyanuha azzauja zuwan ta gidan miji na haran da rana dukan waɗannan ba don ba ta tun amal wa yajibu dukhulul maharu amma sadaki ya ba in har an yi dukhuli kamin a gane a buɗe aure har ya take ta to sai a biya ta sadaki wa yaqulul haqqu kuma haqqi ya faɗi wa yalhaqul waladu kuma in ta samu ciki ɗan mijinta ne wannan wanda ya wannan amrin na cikinta wa yutaratu an shartanta fi nikahil hurril amata ga tashi amri baiwa Adamu daulil hurrati ya zama shar'i bai da wadatar da zai amri ɗaya wa khawf la'anati kuma ya yana tsoron la'ana shine zina wa islamu kuma ta zan musulma wa adamu shubha shubhati ha, kuma ya zan babu wata shubha ta cewa shi ya mallake ta wato bai mallake ta ba ko ta ina kal hurrati lil abdi kamar sharadi na diya ita ma ta amri bawa sai da irin waɗannan sharuɗan ta rasa mijin da zai aure ta ɗa ta rasa yadda za ta yi don kar ta yi zina eh, sai ta ta yi ta amri bawa don ta zauna ba ta yi zina wa yusaku amma an bude amre bi tamalliki ahadihi malakara in ɗayan su ya mallaki ɗaya mace ce tana amren bawa sai an kace za a kai shi kasuwa ta ce to kada za an kai shi kasuwa mutanen Maiduguri su sai shi ne yaran Kaduna aiki ya saman kuma gashi na saba da shi dan bawa Allah yana da kirki ta tara yan kuɗin da zai tace mai gida to maimakon a sai da shi zan sayi to ana gama ciniki kuma ya zama baranta babu amri ya ɓaci eh <laughs> auren ya lalace ko ko shi ne ya ji za a sai da mata ta ya tara yan kuɗi ne ko ta ya sai ta to yana sai ta amri ya warware sai dai shi yana iya sadaka da ita sai eh, mai shi ta sadaka eh, eh? a'a wanda ya sai mata ta babu wani idda can da ita ta shi eh. kuma sai ta yanta shi ta yi yanta shi bayan ta yanta shi eh. ya iya neman ta daga baya ba eh. <laughs> amma tana da wani taka akan. Eh. in yan mutu ita ta gado ba da amri ba la zai judin kurrati ta tafi wato can ba kamar idan an ɗaura mishi wuri, abin nan wato ba wai sai ba sharaɗi ne sai in bai da mace tsiya wadda yake amri ba ko da yana amri da tsiya idan ya zan bata wadatar da shi ba kuma bai da kuɗin da zai amro wata to suna iya amri bai ba ba in lam tuguni bi eh ba sharaɗi ba bane adamu wujudul hurati ko da akwai fa in lam tuguni in ma bai guda ba ta isai ba halala wal mazidu ya halatta shi karo walau ila arba'in ko da bayi hudu zai amra yana iya amra wa in tazawwaja hurrata ala amatin jahilatan sabata la al wato idan mutum ya auri ya ko da tattaho gida ne sai ta ashe mata sai ta gida baiwa ce kuma bata san baiwa shi ta amri ba to shi kenan daga koma gida zai ta ji labari to tana da dama ya ce to wannan amri na aji shi da nan ya koma gida shi ne bainal fafki wal iqamati ko ta ce ta bude amrin ko ta zanna an ba ta wannan zabi la alimatan banda inda ya zan ta san yana amri da baiwa sannan ta yadda an ka daura musu amri nan babu zabi da ne eh. ne aure wata bahu hara'ir kitabiya ta an halatta auren ƴaƴayen kiristoci ko yahudawa wato ba yahuda ya wadda ba baiwa ba ko kirista ya wadda ba baiwa ba ya halatta musulmi shi aure wa man balaga bihi da maradu hatta al-hajari duk wanda rashin lahiya ta kai mai matsayin a hana shi yin tasarrufi da dukiya kai muni an nika to an hana shi amri ba za a bari amri ba duk wanda ya zama da ikon ce na bawa da kazanawa to a wannan halin ba a yarda shi wa amri ba fa in saha amma idan yayi amrin kuma ya warke qabla fasqi gabanin abu da amrin sabata aure ya tabbata fa in futiha idan an bude aure qabla al-bina'i gabanin tarewa fala mahara babu sadaki wa badahu in ko bayan tarewa ne yalzamu sadaki ya lizanta fi sulfi cikin sulfi abin da ya mallaka wala mirasa li idan mara ya mutu wanda Allah ya yamba zai gado ba falau bari'a da ya warke lawarisa da shi mara ya yi gado mini sahihi ga wancan lahiyayyen yau mai ciwo ya tashi sai mai lahiya ya faɗi ya mutu to shi wanga tun da ya warke su zai gadi wancan lahiyayyen wanda ya mutu ثم كل نكاح sannan kowane amri a Jama'ar musulmi da wanda musulmi suka a Labu budulani akan ɓaci ne Falfurkatu furqatu fihi to raguwa ga rai buɗewa mai ba saki ba ne da haka sai da ya amro irin ta sai da ya amro ta wata rana ba abin da zai raba shi da ita sai saki uku dan wanga fakun ne ba talakun bane don haka ba a lissafi ba wa wa ba fa fihi abinda an kai sabani rai amrin da aka yi sabani suna ganin yana iya tabbata wasu na ganin bai tabbata ta talakun ko fa bai talakin eh wannan saki saki ne ba fakun bane na'am hmm. da iya eh ta iya dan ba matsayin su eh wata ta a hadisi an ce ya ta samu biyu guda ita ko ta ɗauki guda ah, na haka la'ari akan wannan magana zan hmm. sai da ka gaɗe auren da ake cewa yana ɓaci in aka ce karwa ne yace eh. a ta kamar aboki ka an aure yana da aboki zai ne eh ya ce to aka ce to Allah ba ni son kuma wani zai ne san za ku to me yasa bai bai son ya sani kila akwai wani kaikai ga amrin in ya sani amrin ba zai yi kila akwai wani mani wanda in ya ji zai tona asiri kila sun sha nono guda ba wanda ya sani garin sai zai ji shi za ke ka a faɗi ko da aboki ne ba wani ba ko da waye. wato akwai wani abu kenan wanda shi ya sani wanda in aka san da wannan abin to auren ba zai yi ba don haka ka a faɗa mai don ka asiri ya toni kuma wannan ya saba mu kar a gaya mashi ne ina fushi da shi ban damu da ya zo shi amina ba eh a'a me yasa fushi da shi ai aure so aka yi ah, in kana baki in mutum na na kana kiyayya da mutum ba in alwayi ya same ka so haka ya jiya ba ya ƙara mutuwa eh. <laughs> eh wato akwai dai wani abu wanda ya sa yake ka a faɗa mai saboda haka shi zai shari'a ta ce to a bari eh in ba ta sani ba eh eh, eh. wannan eh, a wannan ba a neman yarda ta don tana eh eh faslun ya gudu li kullin ah, wato kowanne daga cikin mata da miji zaɓi na tabbata gare da jahilihi da aibul akhari inda ya jahilci abokin zaman nashi na da aibi mace ce an ka ɗaura ma aure da ita baka sani ba ashe tana da aibi ko ko mace ce aka ɗaura mata aure da miji bata sani ba ashe yana da aibi to tana da dama ko shi yana da dama ya ce bai aura halal akadi ya jahilce aibin lokacin da aka daura aura waɗuruhu ba'dahu laha dunahu amma idan ya za an daura musu amri ita tana lafiya to shi kenan sai aibi ya abko ma miji bayan an riga an daura amri to matar tana da zaki ce ba ta yarda da auren ba amma shi miji idan an ɗaura mai aure mace na lahiya lumui sai aibi ya zo ya same ta to bai da hiyari sai dai ya saki hmm. don namiji shi ne mai ɗaukar takalifi to in ya zan aibi ya sami cewa zai ɗauki nauyinta masalan eh babu to ne aibin wa huwa junun ne ya hauka wal juzamu da kuturta jazam irin wadda take kakkace yatsu din nan wal baras. da kuturtar baras irin wadda take kone fata ko ta yi konallai rugu haka wal jabbu da jabbi shine yankewar zakari gaba daya wal hisa'u da dandaka mutum ya zan bai da lunsa yayi wal hasru da gajiyawa mutum ya zan masu wato bai iya takin mace wal unnatu da dan innini mai dan zakari kamar dan yatsa dan kankana wal itiradu da rakto shine rabtantaka wanda zai wata shidda zakarinsa bai motsa ba Walƙarnu sannan da ƙahon farji wani abu ne ke hito ma mace ga farji kamar ƙahon akuya warrataku da toshewa farji ya zama babu kowar jima'i wal'afalu da gwaiwar mata wani abu ke hito ma mace ga farji lokacin da za a fara jima'i da ita da an fara sai ya kumburu haka kamar kokiyar raƙumi A san irin abin da raƙumi ya yi na abin da ke hitowa naman nan da ke hitowa haka to haka yake kumbura nan take sai ya taso ya daɗi farji walbahar sannan da ɗoyin farji ko ɗoyin baki ma duk kowanne aibi wal ibda'u da falkewa kamar karuwa dinnan ko ciwon fitsari ciwon yoyo dinnan da ake ta wato kafan fitsari ta haɗe da ta taki to waɗannan duka aibobi ne akwai na maza akwai na mata bayan an kana idan ta ba shi damar ya take ta alimatan kuma ta san bai da lahiya ba na biya ko ko shi ya tare da ita aliman ya san ba ta da lahiya ala khayara nan babu zaki an damra mai amri da ita da wannan aibi to kame a kawo ta gida ne sai ya ji ko ko an damra mai amri da shi an damra mata amri da shi da wannan aibi kame a kawo ta gida ne sai ta ji shikenan kuma ta yarda an ka tare ko shi ya yarda an ka tare sai ba an kwana bakwai ko kwana uku to <laughs> shi ke zai ji bai iya hankuri ko ko in ta ji ba ta iya hankuri to nan babu zaki eh wal firaku fihi rabuwa a cikin irin waɗannan aibobi zakun saki ne wala mahara qabla dukhuli kuma babu sadaki in ka ne a tare fabil itiradi in ko rabtantaka ne kamar rabto ne ya zama laha murafa'atu ta samu ta yi ƙara ta yi kotu liyu ajjala sanatan za a sanya mata ajali na shekara ɗaya lil hurri ga ɗa Wani su ko rabin shekara lil abdi ga wanda abba wa yukhalla bainahuma kuma za a basu su yanka kwana tare za a kyale su zauna wuri ɗaya wa yusaddaqu ana gaskanta shi in da alwada in yayi da cewa ya take ta in tsaye ban in ta zan zaura ce wal yanzu ruhan nisa'u in budurwa ce sai a sa mata su duba in ya gusar da budurcin ta take ta in ko bai gusar da shi ba ƙarya ya kai bayanin kada idan shekara ta ƙare ya lam ya bai take ta ba a ko na yanzu ana samu bayanin kada idan shekara ta ƙare walam ya bai take ta ba fattaratul firaka kuma ta zaɓi ta rabu da shi shikenan ujbira sai a tilasta shi ala alqatin akan ya sake ta saki guda fala abi ilayhi da ta sake dawowa bayan ya sake ta dutsayi sai kuma ta dawo gida ne ko da riji ko da sabon amri. la'ada khiyar wato zabin ta ya dawo nan ba sai an je kotu ba bi khilafi gairi amma duk cikin waɗannan aibobi rabto ɗaya da wannan dama idan ta amre shi yana kuturu bata sani ba ya rabu da an ka ce ta ta zaɓi ya rabu da ita ya rabu da ita sai kuma ta yarda an ka sake ɗaura mata aure to ta zama ta kuturu an mutuwa sai dai in ya saki rabto <laughs> ɗaya ne adda wannan ajalin shekara guda kuma in tattahi ta dawo yarin tana nan bai gushe ba eh, yana iya sake amurta <laughs> eh, wala da sannan babu raddi bai gaira ya al kuma ban banda waɗannan aibobi babu wani aiki wanda zaka samu mace da shi ka ce ba ka so illa an yi tarina salamatan sai wa in ya sharɗanta a samu mai salimiya bil akali to matar da zaka samu min wane ka samu min salimiya da an ka samu mai hannu haka <laughs> sai ya ce bai so da dai sauransu hmm. wai za garratul kitabiyatu idan ba kitaba kirista ce sai ta rudi musulmi bi islamiya duk ce ita musulma ce sai an ka daura mai amri da ita a matsayin musulma sai ranar lahadi sai ga tana kiri kai ina za ki ta ce coci ba? ne me za ki yi coci a ah, <laughs> kai baka yi ba ai da nake ma ni musulma ce ina nuna ai addinin mu ma musulunci ne ba shi ya kai baka min naku <laughs> tana nuna haka an gane ko awul amatu ko ko bai wace sai ta rudi namiji bi hurriyata ta ce ita ɗiya ce da shi kenan duk masu waɗannan sabata lahul khiyar lahul khiyar zabi ya tabbata ga mijin Eh, lokacin da ya gaza ta coci sai ya ce to ban amrinki ko kuma sadda ya ji bai wace ce ba shi sai <coughs> to amfanin wannan hiyari shine in an yi wannan in wani ne ɗamra ma amri kamar waɗancan masu aibi za ka koma wajen uban ta biya kuɗinka in ka take ta ka bata abin nan sadakin ta kame nan sai ka koma ka ce ma uban ta zubo <laughs> tun ka ruɗe ni hmm. na'am eh shi wannan masu gaba ɗaya shi bai shawa mata hmm, bai shawa su na a nan magana rudi muka yi muna magana rudi ne ba ce mata ita kirista ce ba ce ta ita musulma ce za ka ɗaura aure kana ganin ka aure musulma sai da ta zo gidanka sai ka buɗe ɗan jakarta sai ka samu cross kaga ta ruɗe ka to shi muke magana muna nan magana kotu ne muke nan alƙali ne ka magana ka gane kana alƙali a kotu sai sai wani ya taho maka ya karan matar shi akan taru da shi ta ce mai ita kirista ce abin da musulma ce alhali kirista ce ya za ka yi kana kotu to shi ne na ake faɗa ma sai ka ce to kana da zaɓi yanzu kana son ta ko ba ka son shi yake magana hmm. to in kana da wata tambaya daban sai ka yi ka gane wannan shi muke magana yanzu amma don wani ya to ya ce wata ta ce ina son in amurka ka ce to ni sai in ke musulunta wannan shi kenan ta musulunta ka amurka ko ko ka san kirista ce ta ce eh, kace kana son ta ce to ni ban bari addini na in kana so sai ka shiga coci a daura ma aure da ita inda kai kaje ka gani ha to ga ɗaya musulmi nan ga titi ka ta yi coci karɓa amre ba kai ka ji ka gani ba hmm. to walau da awo da ya ce da shi miji ya yi da awa ce wannan mata da ni aura bai wace. wa an kana sayyidu sai shugaban ya ce ba baiwa bace ba ni yadda ita ba ba baiwa bace to shi fal qawlu qawlu shi yadda magana tunda ba baiwa bace rance in ya rance mun yarda ya'yan ta take ta zama tiya wala ta zama waje mu'ayyanatan da ya ga wata mace tana wucewa layin su ya san ta sunanta asabe tana bin layin su tana wucewa kullum sai ganta ce kai kina da miji tace ba ni da miji shikenan to ina son ki to madalla ka je ka ga iyayena ya je ga iyayenta ba bincike sai an kan amra mai amri da ita an gane ko majhulatu sifa amma bai san diya ce ko bai wace ba bai san da wannan ba fa idza hiya ama sai da ta zo gida ne sai bayyana bai wace tabbata khiyaruhu zabin sai ya tabbata in yana so ya rike baiwa in bai so ya sallame ta an gane ko la kitabiya amma banda inda ta zamba kitaba babu khiyari yana ganin ta tana wucewa musulma ce ba musulma ce bai sani ba sai da an ka daura mai aure sai gane ba musulma ba ce kirista ce to babu zaɓi in yana so ya rike in bai so ya saki kuma ya bata sadakin ta kamili in ya take ta wa yazbutu lil amati law garra bi kaunihi ala dini hada shi ya yace mata ai shi kirista ne yace shi addini annabi isa ya kai la sabata khiyaru ita ma da khiyarin ta yi wato yake mata ai shi addini annabi Isa ya kai an ka daura mai aure ran juma'a sai ga kawai sai ta ga yana wanka ya dauke turare ya sa da ya jiya sai ya dauki darduma tace ina zaka ce masallaci ce wurin me kai da kace min kirista kake kya ke ba kiga annabi Isa musulmi ne ba <laughs> to shi ne tana da iyali in na so ta zauna da shi yayi musulunci ta kirista in ba ya so kuma ba ta so kuma ta ce to na sallame ka ba mu hmm. wal butul a mati bi tahriri ta ta abdin kuma zaɓi ya tabbata ga baiwa in ta samu yanci tana matar bawa baiwa ce tana amri da bawa sai an kaɗi yauta ta ta zama diya shi ko yana nan bawa ta samu ta ce ba ta zama da shi tunda ta samu matsayi fiye da shi labi yi qablaha amma banda inda an ka yanta shi yana mijinta ita kuma daga baya sai aka yanta ta to na ba ta da zaɓi tunda ya riga ta zama ɗa hmm. tuqihi ma na'am ko ko an kace an tayauta su an ka kira za ki ta yake faɗa mu wance ita da mijinta duk an ba su yaya to nan ma ba ta da zaɓi kini ha alimatan ko ko an yanta ta ita to shikenan sai ta zo ta ci gaba da kwana da mijinta kuma ta san tana da wannan zaɓi sai bayan kwana bakwai ya bata mata rai tace kai ban wayi da kai ai ina da zaɓi to <laughs> kariya ta kai ba yarda ba hmm. wayar zama biktiyari ikhtiyari ha ɗalƙatun ba'ina kuma in ta ce ta zaɓe shi to saki ba'in ya lizinta wato saki ba'ini ne in tana so ta in yana so ta koma gida ne sai an ɗaura aure sabo amma ba sai ta gama idda ba faslin dukkan mata da miji kirruhuma ya tabbatar da su da auren su bil mubahati shar'an in yana aure ga macen da ta halatta gare shi ga shari'a eh kamar arniyin musulunta yana aure da mata ta ko uwa ta ko mata uba ne ko diya ta to waɗannan ba a tabbatar da auren su tun daga shari'a bai halatta ya aure irin waɗannan mata ba ko kanwa ta amma in yan musulunta yana aure da macen da yake ko da a musulunci yana iya zuwa ya neme ta ɗaura mai aure da ita to auren su ya tabbata ko da an yi sadaki da tulun giya ko bunsuran aladai eh ko da kuma gindin tsamiya an ka daura auren wurin tsahi eh in dai ta halatta gare ga shari'a kuma sun ka musulunta shi da ita to amrin su na nan kun gane ko ta bayan allama ala akasara idan yan musulunta yana amre da mata fiye da hudu shine akasara ne arba'in ikhtara arba'an sai ya zaɓi hudu ya bar sauran kamar yadda ga ilanin sakabiyar musulunci da mata goma duk sun ka musulunci sun ka biyo shi an kawo gira annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda ya ce duk mata na ne ce to kai ka zaɓi hudu ka sallami saura kuma duk sun ka musulunci gaba ɗai hmm. a'a wadda kake so wadda kake so wayan awakhira aw awaila ko na farko ko na ƙarshe ko a wasiɗa <laughs> duk wanda haka so <laughs> so za ka zaɓa eh? a ah, shi da shi ya san yadda zai eh, ya ce da wance da wance ko malam kuri ka so kuka ko kuri ko kuma a yi ƙuri'a in duk yana so su duk ɗaya suke gare su da ya ware idan za su yi da ya'ya za su yi fa iddatul abin nan wasu ra'ul hurrati ka iddatiha to ba in kana tatahu ghairu kitabiyatin in ya ga yana aure da wadda baba kitaba 'yan musulunta yana aure da arniya misali fa alamatan musulunta ba da ayyamin bayan yan kwanaki da musuluntarsa hukin sai a tabbatar da aurensu waro ya an rawaito an ibn al daga dan qasim yace in kana ba da shaharin in ya zan bayan wata guda ne sabata wa illa in ku ya wuce wata guda ba na tani zan gare fa in saba idan ko ita ta riga shi musulunta ah, fa qabla dukhuli in ya zan an daura musu amre ne tun bata tare ba sai ta musulunta ta mu ta nisanta ta zan ba ina wa ba'dahu in ko bayan tarewa ne in azama fi iddata in ya musulunta tana cikin idda sabata alaiha auren shi ya tabbata walau kana mabtutatan da ya sake ta sake uku ne kamin ya musulunta la halat da ta halatta da gairi muhallalin ba tare da wani mai halatta ba da ba ta tanki a zaujan gairu eh, ba sai ta yi amri ba <laughs> sakin kahiri wala bayan bainal ne. ko babu amri tsakanin kamammi biyu idan mace da mijinta aka kamo su wurin yaki fa inna sabaya ya hadimun nikaha kamu ya rushe amri da an kamo su ba matar shi bace shi ba bijinta ba hmm. a sa nan hmm. to. Kafin ya irshadu salik